radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro barka da ku daga nan radio biwacce hausa da ke karkashin hauki daga tehran jamhuriyar musulunci ta iran ko a cikin wannan fitowar wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan za mu dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan labarin duniya da dumi su sai mu koyi harshen farsan sai kiɗa-kiɗan iraniya da fatan dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tani shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare yau talata wadda ga watan uku wanda daidai da goma sha uku ga watan ramadan na shekara dubu ɗaya ɗari hudu hijira mariya masu saurare kun da hudu da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da tara aka kafa ƙungiyar tsaro ta nato manufofin kafa wannan ƙungiya dai sun hada da fuskantar barazanar tarayyar soviet a lokacin kasashen kungiyar tsaro ta nada da sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland italiya norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya jamus girka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar nato dai sun amince akan cewa duk wani harin da za a kai wa ɗaya daga cikin kasashen mambobin kungiyar yana a matsayin kaiwa dukkanin kasashen hari ne kungiyar nato tana da cibiya a birnin brussels na kasar belgium sannan tana da babban kwamanda guda daya shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da rushewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 kungiyar nato ta ci gaba da wanzuwa har ma ta kara ƙara faɗaɗa samuwarta a gabacin nahiyar turai kasar amurka ce dai ta yi babakere a cikin dukkanin lamuran tafiyar da kungiyar tsaro ta nato da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1960 ƙasar senegal ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na 15 miladiya sai kuma karni na goma sha 17 turawan faransa suka mame gurbin turawan portugal wajen mame kasar ta senegal amma bayan raunin da kasar faransa ta yi a karshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bar da 'yanci ga kasar senegal da masu sauran kasashen yankin waɗanda ta wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 196 sannan kuma tana kutuka da ƙasashen mali gini da gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kashi 94 cikin 100 na mutanen ƙasar musulmi ne.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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaban ra'isi na ƙasar iran ya ce haɗin kan al'ummar musulmi a cikin watan ramadan yana da muhimmanci dakarun gabacin afirka sun kwace garuruwa masu muhimmanci a gabacin demokuraɗiyar congo sannan za ku ji cewa rasha tana zargin kasashen yamma da kokarin ɓata dangantaka tsakaninta da china yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran san ibrahim ra'isi a cikin wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin koli na siyasa ta ƙasar yemen mahdi al-mushad ya buƙaci haɗin kan al'ummar musulmi bisa karantarwa alkur'ani mai girma da kuma muhimmancin wannan wata da muke ciki wato na ramadana kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya shugaban yana cewa watan ramadan wata ne na ibada da tarbiyya da tarbiyyan kai da kuma rahama allah ta'ala kuma yana fata alheri wa mutanen ƙasar yemen da kuma sauran musulmi a ƙasashen duniya har ila ya ce akwai buƙatar musulmi su yi amfani da wannan watan don samun amfani da ke cikinsa daga ƙarshe shugaban ya yi kira ga shugabannin ƙasashen musulmi su bayyana wannan addinin ga mutane su kuma yi kira zuwa gare shi dakarun ƙungiyar ƙasashen gabacin afirka a gabacin demokradiyyar congo sun bayyana cewa sun sami nasarar kwace garin bona ghana mai muhimmanci daga hannun kungiyar 'yan tawaye ta m23 a gabacin demokuraɗiyar congo shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto kakakin rundunar sojojin uganda ƙarƙashin dakarun na ƙasashen gabacin afirka captain kato ahmad hassan yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa sojojinsa ba su haɗu da wata turjiya daga mayakan m23 ba a lokacin da suka kwace garin ya ce dakarun m23 sun fice ne ba tare da musayar wuta ba hassan ya kara da cewa yana fatan mayakan tawayen za su yi haka a garuruwan kiwanja da kuma mabenga dukkaninsu a gabacin ƙasar ta demarkaɗiyar congo labarin ya kara da cewa garin gana yana da muhimmanci a yankin kuma banda kungiyar na m23 akwai wasu kungiyoyi kanana wanda suke dauke da makamai suna neman dukiya da kuma iko a garin kungiyar kasashen gabacin afirka dai sun sha alwashin dawo da zaman lafiya a yankin kibo na gabacin kasar demokuraɗiyar congo ta hanyar karo-karon sojoji da za su fafata da 'yan tawaye wanda suke iko da yankin don mai da ikon gwamnatin kasar a yankin. jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran za ta mai da martani da ya dace kan sojojin haramci kasar isra'ila ko amurka idan sun taɓa maslaha da kuma manufofin samuwarta a ƙasar syria tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto amir sa'id irabani yana faɗar haka a wasiƙar da ya rubutawa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kuma ƙara da cewa sojojin iran sun shigo ƙasar syria ne tare da amincewar gwamnatin kasar saɓanin sojojin amurka irawani ya kara da cewa hare-haren da hanzu kasar isra'ila take kaiwa akan sojojin iran a syria ba zai tafi ba tare da ɗaukar fansa ba a ranar juma'a da ta gabata ce dai jiragen yakin harbi kasar isra'ila suka kai hare-hare kan sansanin sojojin kasar iran a birnin homus na kasar syria inda nan take suka kashe soja ɗaya mai bada shawara na dakarun juyin jihadi musulunci a nan kasar iran sannan daga baya ɗaya kuma zai shahada a asibiti bayan raunukan da ya ji a harin ranar juma'a jakadan ya yi allah wadi da hare-haren da sojojin amurka suke kaiwa kan wasu wurare a ƙasar syria ba bisa ka'ida ba don shigowar su ƙasar ba tare da amincewar gwamnatin ƙasar syria ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen rasha sagai lavrov ya bayyana cewa kasashen yamma suna son cusa gaba tsakanin kasarsa da kuma china wanda ya kasance ɗaya daga cikin yakin farfaganda da suke yi da kasarsa tashar talabijin ta first tv nan tehran ta nakalta lavrov yana faɗar haka a hirar da ta haɗa shi da ifectin news na shafin yanar gizo wanda ya watsa labarin a safiyar yau talata lavrov ya kara da cewa kasashen yamma suna cewa dangantakar rasha da china ba dangantaka ce na kasashe waɗanda suke matsayi guda ba don ba za a taɓa kwatanta rasha da kuma china ba kasashen suna ganin rasha ce take buƙatar ƙarfafa dangantakanta da china ba akasin haka ba saboda ƙasar rasha tana cikin matsaloli da dama waɗanda suka hada da yakin da take fafatawa da ƙasar ukraine ministan ya bayyana cewa makiyan kasashen biyu ne suke faɗar haka tun da jimawa saboda ganin irin yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu yake kara haɓaka tun shekara ta 2022 ne dai dangantaka tsakanin kasashen rasha da china suke ƙara bunƙasa sannan abokantakan kasashen biyu ya kai ga shugaba z na ƙasar china ya ce babu wata iyaka a dangantaka tsakanin kasashen biyu ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta ba da sanarwar cewa tana fama da ƙarancin kuɗaɗe wanda ya kai ga ta kasa aiwatar da ayyukanta a tare tarayyar najeriya da kuma wasu ƙasashe jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa ta sami rahoton ƙungiyar dangane da wannan matsalar inda ta kara da cewa a shekara ta 2023 da muke ciki ƙungiyar tana buƙatar dala amurka biliyan bakwai don aiwatar da ayyukanta kamar yadda ya dace amma har yanzu kudaden ba su shiga hannunta ba robert madini babban sakataren kungiyar ya faɗa a cikin watan maris da ya gabata kan cewa karancin kudade da kungiyar take fuskanta ya kai ga ta rage ayyukanta na ba da agaji a wurare da dama banda haka robert madini ya ce ya sami wasiƙu kimani 2,500 daga ma'aikatan ƙungiyarsa daga ƙasashe daban-daban suna korafi kan yadda ƙarancin kuɗaɗe yake hana su aiwatar da ayyukansu kamar yadda ya dace a najeriya dai ƙungiyar tana ba da agaji wa 'yan gudun hijira wa'anda boko haram ta kora daga gidajensu da kuma wasu wurare masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن پرسنچی Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji a mu shiga cikin darasi na 91 a yau a cikin shirin namu za ku ji mu dauke da wata tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a lokacin da suke kan hanyar su ta isa yankin nishabur ɗaya daga cikin yankuna da ke arewa maso gabacin iran a cikin tattaunawar taso za ku ji yadda ta kaya dangane da irin tambayoyin da muhammad ya yi wa abokinsa ramin a kan wannan yanki da kuma tarihin da yake da shi a iran to amma kafin mu je ga shirin ga kalmomi da za a amfani da su baki ɗaya a cikin shirin kamar haka. خوشحال مجردی اتوبوس موتر باس ما سفر می کنیم مو منعین تفیه روستا قوی روستاها که جا وری جاها wurare. Zibo! Mai kyau Ma mi binim Mu muna ganin Ma mi tabanim be binim Mu za mu iya ganin Jade Babban titi Tehran Birnin Tehran نیشابور برنن نیشابور قشنگ میکاو کمی کبیری میدن یا این پکو مسجد ها مسجدها مسلاتی رستوران ɗakin cin abinci. Restaurant ha. ɗakunan cin abinci. Ziyadi. Da yawa. Man mi binam. Ni ina ganin. Dorost ast. Haka ne. Chon. Domin. Mashin. موتا ماشین ها موتوچی آنها حرکت می کنند سو سنا پیا، مسیر هنیا بعد از ظهر بعد ظهر ما میرسیم مو زم حدود کچن ساعت اوا ما می توانیم برویم مو منا ای بازار کسوا مسجد جامع مسلچن جمعه حتماً تبس هتل هتل اول نپرکو ما استراحت می کنیم مو زم هوتا بعد بین ما می رویم مو زم تپی کمی کدن ما گردش می کنیم مو زامدن تتکه بهترین ما پیپیچی. سوقات سرابا چیست مینه سنگ دوزه فیروزه دوتسن فیروزه دنیا دنیا خیلی سوسی گران میزاده نسبتا گرگدو ارزان میارها من دوست دارم نی اینا سان انگشتر زوبی من میخرم نی زن سیا من دوست دارم بخرم نی اینا سان Tuma Dalla, to jama'a masu saurare an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin a cikin wannan tattaunawa. Allah ya salu fatan alheri kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa Amir Badi'i shine mawaƙinmu na gaba wanda ya tsara mana waƙa da za mu ji a cikin wannan shiri da za mu gabatar muku. Da fatan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. sun. طوفان پایداری عشق جاودانی در پرچم سرنگش دنیایی از نشانی هم لاله های پرپر هم روح پهلوانی ایران شناس نامه تاریخ یک جهان است همیشه dermiş ederim ya اگر دریا به دریا بیقرار a Amir i muna miƙa godiya game da wannan waƙar ka yara mana a cikin shirin namu da fatan masu sun amfana kuma ta gamsa da su kuma anan zan jana zamu shirin ga lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da wani sabon shirin kuma na gayyatar ku zuwa ga shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. karshen abubuwan da zamu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara idan kafin mu karkare baki miwan kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng/radio Thank you.